Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yame da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. rundunar tsaron myanmar sun kashe sama da masu zanga-zangar zanga jirgin gwamnatin soja 80 a ranar juma'a a cewar wani rahoto a jiya asabar yayin da 'yan raji ke neman maido da gwamnatin farar hula da aka hambara suka bazu a kan titunan kudu maso gabashin kasar kafar labarai ta myanmar now da shaidu da wata kungiyar rajin kare 'yan siyasa da aka daure ta aapp sun ce an gudanar da kashe-kashe ne a lokacin da dakarun gwamnati suka harbar gurneti akan masu zanga-zangar a garin bago mai tazarar kilomita 65 daga arewa maso gabashin yangon birni mafi girma a myanmar kafar labaran ta myanmar ta ce an kashe sama da mutane 82 yayin da kungiyar kare ɗaurarru 'yan siyasa ta aapp ta ce ta tattara alkalumar waɗanda suka mutu a cikin zanga-zangar a bago a ranar juma'a kuma sun kai 80 majalisar dinkin duniya ta faɗa a wata sanarwa a jiya asabar cewa ta samu labarin an yi amfani da makaman atilari a kan fararen hula a garin bago kana ya raunata mutane da ba su samun kulawar likitoci majalisar dinkin duniya ta yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin nan da nan ta kuma yi kira ga rundunar tsaron da su ba likitoci daman jinyar waɗanda suka ji rauni cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa a jiya asabar cewa akwai kusan mutane miliyan 137,700 masu covid-19 a fadin duniya amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu cutar da suka kai miliyan 31 sai kuma kasar brazil mai mutane miliyan 13,300 masu cutar bayan haka sai india mai mutane miliyan 13,200 na masu dauke da cutar kamuwa da cutar a wuni ya kara ta'azzara ne a indiya yayin sake barkewar covid-19 a cikin kwanaki biyar jere a jiya asabar ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta ce an samu mutane 345,384 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 likitocin kulawar gaggawa a birtaniya sun ce ma'aikatarsu tana samun kwararren marasa lafiya da suka ce suna samun ciwon kai bayan da aka musu allurar rigakafin astrazeneca biyu bayan rahotanni da ke nuni da cewa akwai yiwuwar rigakafin ka iya yin illoli da dama kuma akwai yiwuwar yin mummunan lahani da kwakwalwa a jiya asabar shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya kira ga kawo karshen abin damuwa da ke faruwa a yankin donbass da ke gabashin ukraine bayan ganawarsa da takwaransa na ƙasar ukraine a istanbul inda ya kara da cewa a shirye turkiya take ta ba da gudunmuwar da ake bukata shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi wata ganawan sama da sa'o'i uku da erdogan a istanbul a wani bangaren ziyarar da aka shirya a baya yayin da ake fama da tankiya tsakanin moscow da kiev kan rikicin donbass ukraine ta janyo hankalin duniya akan yadda sojojin rasha ke tattara kayan aiki akan iyakar da ke tsakanin ukraine da rasha da kuma karuwan tashin hankali a wannan bangare da ya raba tsakanin sojojin ukraine da 'yan awaren yankin donbass masu samun goyon bayan rasha tura sojojin rasha a wurin ya haifar da damuwa cewa moscow na shirin aika dakarunta zuwa cikin ukraine kremlin ta musanta sojojinta na yin barazana amma kuma ta ce za su ci gaba da zama wurin har lokacin da ta ga ya dace labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe akalla mutane biyu a cikin wata zanga-zanga mai cike da tashin hankali a ranar juma'a a cewar jami'an zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya na cikin gida da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo sojojin kwantar da tarzoma da ke tare da hukumar majalisar ɗinkin duniya da ake kira monusco sun kashe mutum guda a cikin zanga-zangar da aka yi a oisha in ji magajin garin birnin nicolas kikuku yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters lamarin ya faru ne kwanaki bayan zanga-zangar da wasu matasa suka gudanar a birane da dama a gabashin congo da suka bayyana fushinsu game da gazawar da zaratan sojojin majalisar ɗinkin duniya su dubu goma sha biyu suka yi na hana kisan fararen hula da ƙungiyoyin an bindiga ke yi mai magana da yawun sojojin monusco matthias gilman ya ce hukumarsa tana gudanar da bincike akan abin da ya faru a birnin na osha a ƙarshe Ramsey Clark wanda ya fafutukar kare haƙƙin bil'adama a matsayin babban lauya a Amurka a cikin shekarun 1960 amma kuma ya taimaka wa Saddam Hussein da Slobodan Milosevic a matsayin mai kare su a kotu ya mutu yana da shekaru 93. Dan sassaucin ra'ayin kana babban lauyan gwamnati ya rasu ne a ranar tara ga watan Afrilu a gidansa da ke birnin New York, in ji Sharon world tana faɗawa kafafen yada labaran Amurka. Ya zuwa yanzu ba a bayyana musabbabin rasuwarsa ba. rawar da ya taka a fagen siyasa ta ƙayatar shi ne ya fara ɗaukaka ƙara kan bambancin launin fata a makarantu da kuma 'yancin kada kuri'a a jihohin arewacin amurka yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa. Yau shirin namu na kasuwa a kai miki dole ya zagaya ne a waɗansu yankuna na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin yin tattaunawa da 'yan kasuwa daban-daban akan tsada kayayyaki da kuma tsadar da ake hasashen cewa za ta iya kasancewa idan lokacin azumin Ramadan ya iso. sunana umar faruk musa kuma yau ne zan yi tattaunawa ta musamman da wadda 'yan kasuwa domin jin halin da kasuwar take ciki daga kayan abinci da kayan almasarufi da kuma abubuwan da dai akan bukata yau da kullum gurin rayuwar gida ga dai yadda tattaunawar ta ta kasance da waɗannan 'yan kasuwa da kuma irin abubuwan da suke saidawa sunana abdulsalam kiru amma nan wata kwanaki kasuwanci ina sai da tattasai da tumatur da albasa da dankalin tura da na zaki yanzu za ka gaya mana farashin shi a kwando-kwando ko awon da kuke wurin saidawa? Eh to kwando dai a yau a yau dai kamar rana irin cewa mun je mun siyo shi inda muke siyowa akan naira dubu goma zuwa naira dubu takwas dari biyar zuwa tara haka muke siyo shi yau kamar tumatir kenan nake magana tattasai kuma yau ana siyowa kamar dubu tara dubu takwas da dari biyar har dubu goma tarihu kuma dubu goma sha biyu babban buhun zuwa kuma dubu goma sha daya karamin buhu duk dai buhun ne amma ka san kashi-kashi ne tarihun kowane da irin shi to kamar albasa fa da su dankali eto eh dankali dai na turawa kan sayar kamar buhun dubu talatin da biyu da ɗaya haka da uku kuma haka yake kuma na zaki kuma ana sayarwa dubu goma dubu sha ɗaya haka ake sayar shi a can wurin sayarwa kenan kamar kabeji fa da na ga shi ma yana cikin jiran abun da kake saida eh, kabeji misali a buhunsa akan sayar kamar dubu shida dubu biyar da biyar haka akan sayar kwaya kwaya kuma ga yana ana saiwa ɗari biyar ɗari hudu ɗari uku har ma da na ɗari biyu daidai bakin gwargwaron irin wanda kake so shi ya ka saya hada albasa haka ya tafi ita kuma hada albasa ne kisa ita kuma ba kan siyo ta kamar yau mun siyo ta dubu goma zuwa dubu tara ɗari biyar haka ake sai da buhunta yau a inda muke siyowa kenan to amma in ka auna farashin shi a wata ɗaya da ya wuce da yanzu wannan kayan naka baki ɗansa karuwa farashin yake ko rabu yake eh, akwai abin da ya karu amma akwai abin da ya ragu misali ita albasa dai lalle a wata biyu da suka wuce nan gaba an samu ragi sosai kamar kuwa da ana kan sayar dubu ashirin dubu ashirin da wani abu yanzu kuma ka gashin za kan sayar dubu goma har kasa da haka ya halin yanzu eh. kuma dankali shi kuma yana nan dai yana gaba ne na dawowa ba shi da wani lokacin da zaka ce wannan yayi tsada ko kan gaba ne kan dawo na zakin ne ma ya dan samu sauki da shi da akan sai har dubu goma sha biyu yanzu kuma akan sai dubu goma dubu tara. Yan magana goma. To ya farashin kifi yake? Kata akwai dubu talatin kuma ana samu wanda bai kai dubu talatin ba akwai kuma wanda ya wuce dubu talatin. kifi kawai kake sai da ko kana sai da wani abu a kifi kawai kake sai to ya ka auna farashin shi a yanzu da kamar wata daya ko biyu da suka wuce gaskiya an samu kari a kan da a yanzu ana dan samun kari a kan wani ake so saboda abubuwan komi ya ɗan gaggara to nawa ake fai da katon a wata biyu da ya wuce da kuma yanzu da wuce ana siya 25 dubu ashirin da biyar Kuma eh, ma yanzu karamin farashi 27 zuwa 30 amma karin bayawa kenan kamar wasu kayayyakin da na tambaya ko karin bayawa sai dai kuma yadda ake sai da kayan ne ba canza ya ga riban sai dai a hankali kana nun ba a saye da yawa a ni ina mutane da suke saye da asar daina haka kuma a yanzu ma in ka ka kara kuɗi ma za su za su kisa nan da azumi kana ganin karuwa farashin zai ko raguwa zai to wannan abu ne na wajen Allah mu sani ba zai iya karuwa kuma zai iya zama haka ko kuma ya rage wallahu alam amma dai ga al'ada da aka sani kayayyaki hawa suke in azumi ya zo maimakon su sauka saboda kayayyakin suna hawa suna hawa wasu kuma za su zauna ne wasu kuma za su dan rage ya danganta da yanayin da abubuwa suka san da yadda kayan ya zo daga can nesa nan ne kuma za a samu farashi ko sama ko kasa kamar daga yana kuka samo kayan biyu ana samu wasu suna kawo daga maiduguri wasu kuma suna kawo na hadeja wasu kuma suna kawo na ibadan danyi a zonan kado a kasashe wajen da ake samu shi sunana muhammadu bello a nan kasuwar utakon a abuja yaya tsadar kaji da naga kana saida kaza dai har yanzu dai sai dai abin da ya karu domin yanayi ne kullum yake canzawa fiye da abin da yake faruwa baya kullum yawan muna samun tsada abubuwa kuma kasuwancin kuma yana da taɓarɓarya yanayin da muke ciki na halin rayuwa. To kamar nawa tsadar kazar turai da ta gida take? Eh kaza hausa yanzu a gaskiya yanzu mun samu hawan farashin tafiyar da na kaza agiri a halin da ake yanzu. kazan gida da muke sayarwa naira tamanin yanzu tana kai eh, muke sayarwa ɗari tara yanzu tana kai dubu ɗaya da ɗari uku ta dubu ɗaya da ɗari uku yanzu tana kai dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari takwas. kazan hausa. eh kazan hausa amma ita ta bature an samu ƙari dai bai wuce naira ɗari biyu ba ko ɗari. ta dubu ɗaya da ɗari biyar muna sayarwa da ɗari bakwai da ɗari takwas ta dubu ɗaya da ɗari takwas tana kai dubu biyu yanzu. amma ita kaza gida ta ninka gaskiya me yasa aka samu wannan bambanci a fahimtar ka eh to mu da iya tunanin mu da basirar mu da kuma baiwar da Allah ya mana ta saye da yau da kullun a yanayin kiwon aka samu canji akasi domin da arewa za ka samu ko ina ga ta nan batsa batsa yanzu ba kowanne guri ake samun ta kamar da ba gurin da za ka je ka sayo kaza da za ta kai dubu ɗaya yanzu ka yi kokari ka samu guda ɗari uku ko ɗari uku da hamsin sakamakon yanayin da ake ciki na rashin zaman lafiya na bangonmu na arewa shine ya kawo al'amuran duk suka zama sai dai haƙuri in ka je da niyyar ka saya da yawa dole ka haƙura ka sai kaɗan domin babu ba masu kawowa idan azumi ya zo nan da 'yan kwanaki kaɗan ya kake ganin farashin zai kasance shin zai karu ne ko kuwa zai ragu ganin irin malamai ana ta hudu ba cewa kada a da tsadar kayayyakin abinci haka ne gaskiya ne wannan al'amari daga allah ne kullum ana mana wannan hudu ba kuma mutane suna hankalta a kai kullum ana kokari amma bisa wannan al'amari da yake faruwa shine ummar aba'isin da ko an so a yi saukin yanayin kai kana so wancan yana so wan haka yana so an zo kayan dukan bai san na mutum ɗaya ba dole a samu wannan canji a sayar da wannan yake so din ko da ba yadda ake so a sayar din ba dole a samu kari sakamakon babu kaya sunana muhammed ba me da me kake sai da ina sai da kankana da abarba amma ban ga lemo da su karas da waɗansu ayan itace ba haka wanda ake sai da ya faru eh gaskiya saboda sakamakon jari ne da bani da shi yasa nake da lallaba da abin da ya samu a to ya tsadar kayayyakin suke idan ka kwatanta kamar da wata daya da kuma yanzu gaskiya ranka daɗe yanzu kan muna cikin tsadar kayan nan na yawanci sosai muna fuskantar tsada sosai an kai la'akari da watannin da suka wuce da ɗan sauke-sauke amma yanzu gaskiya abin ya ƙara tsada sosai abin mu kan ba ma jin daɗin tsadar da yake yanzu nan to ka bayyana mai da farashin yake daidai bambanta ko ya kawo ko ya yi ƙasa a gaskiya yanzu farashin ya yi sama ne sosai ya ninka dama ya yake yanzu farashin kaga da za ka iya zuwa ka samu abarba ka dan same ta dubu biyu dubu uku da ɗari biyar amma yanzu ka je ka sa dubu takwas har dubu goma za ka same ta kaga abin ya ninka. ya ake auna ita abarba a guda ɗaya ko kuwa a dozin. a dozin za ka je da ka samu dozin dubu uku dubu uku da ɗari biyar amma za ka je ka same shi dubu takwas dubu tara. kamar kankana fa. ita ma kankana gaskiya ta hau farashin ta ya hau fiye da ma da ta ma ninka ta ma ninkin ma ya wuce na da domin da za ka iya zuwa ka same ta kamar kwarya ɗaya za ka je ka same ta ashirin talatin amma za ka iya ka same ta arba'in sittin saba'in ma sama da haka yi. kai a fahimtar ka akwai ta hanya ko ta hikima da za a bi domin farashin kayayyakin nan ya yi sauki. an ranka daɗe farashin guda ɗaya ce hanya guda ɗaya ce idan mun je masu sayan kaya a fataki haka suna korafin yanayin tsadar kuɗin mayi ne haka inda suke ɗaukowa kayan daga nesa suna kawowa nan to tun da farashin man nan ya karu a yadda suke magana dole mu ma su kara mana kuɗi a yadda muke saya da to kaga yanzu wannan matsalan daga can da yake nan shine abin da za mu iya sai dai mu ta addu'a kawai Allah ya kawo mana dai muna roƙon gwamnati dai a taimaka a sassauta mana rayuwa dai kamar harkar dai mayin nan da ake ci. Musa Sha'aibu kilansa ana sa dubu ɗaya ɗari takwas kilo na rago ana saiwa dubu biyu abin da muke saiwa na akwai ana saiwa wan sama amma yaya tsadar kayan yake idan ka auna da ido ka saida a wata ɗaya ko biyu da suka wuce wallahi abubuwan ne ƙara kun lokaci ƙara hawa yake te abubuwan ƙara hawa yake te kun lokaci ya kamata a ci abubuwan suna yin ƙasa amma kun lokaci abin ƙara hawa sama yake ta yi mun kasa mai manufa abin nan wallahi So kamar nawa ne yake a wata ɗaya da suka wuce kamar wata ɗaya da suka wuce bayan muna siya wan sabon ko kuma na eh, dubu da ɗari bakwai eh na rabu amma na sa wata ɗaya da wuce ana siya wan five amma kullum abin ƙara gaba yake yanzu sanda za ka siya dubu ɗari hudu yanzu ka siya dubu ɗari bakwai ko dubu ɗari shida kaga abin da ƙara harhawa yake ta yi. me yasa kake tsammanin yanzu ya kamata farashin ya sauka. saboda abin da yasa idan lokacin azumi ya kamata a ce komai na yin ƙasa amma haka komai na yin ƙara yana ta yin sama yana ta yin sama yana ta yin sama to kamata abu a ce abin yana yin ƙasa saboda ko alfarmar watan ramadan to amma abin sama yake ta yi Tattaunawar da na yi kenan da waɗansu 'yan kasuwa a yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja domin jin yadda kasuwanni ko tsadar kayayyaki yake a kasuwannin umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya hausa kasuwa a kai ne kasuwa kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Hallelujah! Sunana Archbishop John Praise Daniel. ni ne presiding archbishop na dominion chapel international churches a nan abuja ni ne kuma da national deputy president uh, na pentecostal fellowship of nigeria sai dai in ce ubangiji allah madaukakin sarki shine mai jinkai mai kamna wanda ke kiyaye mu kuma yana bi da mu a cikin dukkan ayyukanmu a wurin da zan bara a cikin wannan rana shine bari mu zama masu tsaron juna bari mu zama masu kawo zaman lafiya a ko ina ko ina ina muke littafi ta nuna mana cewa isa almasihu shine sarkin salama a cikin dukan umarnin da ya bamu shine salama that is peace ya zamanta kuma dukanmu da muke kira mu krista ya kamata mu zama masu kawo salama a cikin gida salama a cikin gari salama kuma a cikin duniya duka-duka idan mun zama haka za mu zama masu lidimawa cikin duka abubuwan da muke yi allah kuma zai samu ɗaukakawa kar mu zama masu kawo kyashi masu kashe-kashe da kuma muna sa a mutane su kiyaye kansu ubangiji ya tambi shi kenu a bila kenan da shi yayansa ken ya kashe shi sai ubangiji ya tambi shi ya ce ina kaninka habila sai ansa ya ce ma ubangiji ai ba ni ne matsoronsa ba in ba kai ne mai matsoron dan wanka ba kana zama kai ne kana kisansa domin ga wannan ya kisa dan shi a cikin littafin farawa sura hudu kuma ubangiji Allah baya so mu zama masu kisan kai amma mu zama masu kiyaye juna muna adoyi a kanmu muna so abubuwa masu kyau su faru da yunwa a ba da gaskiya wani rana Allah zai sa mu zama masu zama lafiya muna neman zaman lafiya na kowa muna so mu gan kowa ya kuma ya ci gaba kada mu zama masu kisa kada mu zama masu kashe-kashe bari mu zama masu mutane da muna da al'amura muna son juna muna kuma kamnan juna Allah kuma ya albarkaci kasar mu Najeriya da albarkaci kuma dukan duniya duka God bless ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan postpartum depression wato yanayi na damuwan tunani ko cunkushewar tunani da mata ke shiga bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibiti na ƙasa da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu dai. Akwai abin da ake kira postpartum depression wato yanayi na damuwan tunani bayan haihuwa ko cunkushewar tunani bayan haihuwa. Shin ko za ka mana ma ƙarin bayani a likitance menene postpartum depression? postpartum depression ko damuwan tunani da ya samu masomi daga haihuwan mace ko kuma daga mace ta haihu ko kuma ta samu barin ciki shi ne yana nan dai damuwa ne da muke don fuskanta a likitance idan mata sun haihu saboda wannan damuwa yana yi a aukuwa a ɗaya daga cikin kowace mata biyar da suka haihu ɗaya zai iya samun wannan postpartum depression din ko me ke kawo wannan yanayi na damuwa ko halin cinkushewar tunani bayan mace ta haihu abun da za a iya cewa shine yake kawo masomin shi shine kamar rikicewa na sinadarin jikin mace sinadarin da yake tasowa a cikin kwakwalwa mace ana ce da wajen hypothalamus pituitary adnexal axis to kowanne gabobi guda ukun nan guda biyu suna cikin kwakwalwa wato hypothalamus da pituitary gland sai kuma adnexia shi yana can kasa to akwai sinadarori da allah ya tsara a jikin dan adam yakan tasowa daga na can sama sama shine hypothalamus ya zo ya yi aiki a kan pituitary shi ma ya fitar da sinadarin nasa wanda zai shiga jini ya zagaya jikin jikin mutum har zuwa wajen da akwai koda aiki akwai wani gaba kuma a kan koda ana ce da shi shi adrenals to wannan adrenal shi ma idan ya samu signal daga wannan sinadarorin na saman shi ma yakan fitar da wasu sinadarori da yake regulating ko kuma yake kayyade ayyukan na jikin dan adam to idan an samu wannan ya rikice saboda wasu abubuwa da yana da alaka da samun ciki da daukan ciki da kuma aihuwan ciki da kuma sakamakon aihuwan to mace za ta iya samun wannan ciwon cuta ɗanyen zuciya ko na tunani. Menene alamomin wannan cuta ko kuma ya za a gane cewa mace ta shiga wannan yanayi bayan ta haihu? Na daya dai kullum tun da muka fara wannan bayani muna cewa bayan haihuwa bayan haihuwa. Postpartum a turance ko kuma a likitance shine sati shida bayan mace ta haihu. To wannan lokacin shine lokacin da jiki yakan dan gyara ya koma yanda yanayin da yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan zai iya farawa can baya baya. amma saboda yana da alaka da wannan haida cikin da an haihu yaro ko kuma cikin da ya yi barinsa to ko da daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki za a ce mace tana da wannan ciwon cudanyen tunani bayan haihuwa to a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan matan nan take yanzu yana da alaka da wannan ciwo din shine zaka ga mace ba ta da karfi komai tana nan ragon-ragon ba ta so ta ci abinci ko kuma cin abinci babu kuzari ko kuma ba ta da ba za ta ji cin abinci ba ko ga abinci ba wai babu bane kuma sai ta kasa yin bacci sosai da dare sai dare ya yi ko ya yi bacci sai ta ta tashi ko kuma tana na kwanciya amma ba ta yi bacci ba har dare ya rabe ko kuma har safe za ta yi ya dan cire kanta daga cikin jama'a komai ana ana hayaniya ita tana nan in tana nan a zaune ba ta ma tashi ta koma wani gefe ba tana nan ba za ta ci ce ma ukun ba ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda ɗaya biyu sai ta yi gum kuma a wajen da kowane a cikin gida ana na ana fara da sauransu za ta iya zama mai saurin hushi ko kuma abu kadan sai ka gan ta janye ta yi hushi sosai sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo iri wannan hushi din don iri wayannan matan kuma sai su fara tunanin ɗauke kansu ko kuma su ce za su kashe kansu su ko ba sun faɗa da baki ba sai ta yi alaka da zai kawo wani la'ani ko rauni da zai iya addasa mutuwansu wayannan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba alinta kenan a da ba fo bayan aihuwa nan da wata biyu ko uku ne na ga ta fara yin wuri wannan ayyuka to za a iya fitowa a tuntubi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa gashi fa ba mu gane kan wance kaza ba to likita musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a ɗauki mataki da gaggawa ba yaya abin zai iya kaiwa idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba zai iya komawa da kanshi amma ba lallai ba ne kuma zai iya dada rikicewa har ta sama a ce ta aukace baki daya saboda haka idan an lura da wannan mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba in yesu a ce ma ba abin da yake damunta komin lafiya lau ya fi kwanciyar hankali game da amin ah, ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa na da yake nan na biyu idan ba dauki mataki ba na ce zai ji da rikicewa ko kuma abubuwa su janye idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da r adrena din allah ya kawo sun ta da kansu kuma to amma da wuya wannan ya faru sai dai ba a ce ba a ce abun ba zai yiwu ba inda dai jikin dan adam ne allah ne yake da ko komai sai kuma yadda ya yiwu shi muka gani to idan an dauki ba dauki mataki ba za a iya samu yadda da lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zuwa gan ta ta jima kanta ciwo saboda tana rayuwa ta ishe ta tana so ta mutu ko ba ta fada ba to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan matsayin in ma ba an zo an ta riga ta kashe kanta ba to likita yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali babban kula kula da shi shine yan uwa mu yi la'akari da junanmu wanda an haifu abin da aka gani ba daidai ba ne to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma in damuwa ne neman yadda za a yi a magance shi domin idan an ma fara magani da wuri eh, sakamakon ya fi kyau gada ana ta kallo ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta aka san cewa kai wance ka san hankalinta ba ba daidai bane mu fita yanzu to kaga kila ya yi nisa to ko an yi maganin eh, sakamakon bai yin kyau sosai sosai ga eh, idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan alamari ya fara ya dan canza daga yanda take da banda wannan sa iya ana da magungunan sha ba zan ambaci sun sunayensu ba da yake idan dai ya samo a fita asibiti doktocin asibiti ko doktocin haihuwa obstetricians ire-iren mu ko kuma doktocin psychiatry in waje ne da ake da doktocin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki. Misali ba a ɗauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara in dai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa? Eh in aka bari ya yi nisa kafin aka so gama magani ana iya warkewa amma yanda aka bar abun ya yi kamari tukun to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci shi yasa na ce mu kula da kanmu da junanmu cewa kai an lewance kaza tunda ta haifu ba iri na da ba in ma ba ali ne da ya danganta da iri wannan ciwon tunani ba a dan an fito an yi bayani an nemi bayani za a iya gaya masu da za a ce a ba abin da yake da damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sa shi a kan wannan amma ba wai son ta bane rashin lafiya ne na zuciya na zuciya ko na tunanin shi yake damunta. To masha allahu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Idris Muhammad Liman da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni hawa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.